Shugaban PDP Alimadu Sharif ya gwale tsohon shugaban Najeriya gullak Jonathan a taron sulhun ta bangarorin jam'iyyar biyu. Taron da tsohon shugaban kasar ne shira shi da nufin sasanta bangarorin biyu. Hatsaniya ta barke da akarin Sharif da tawagarsa da suka hada da Ahmed gullak Yarima Ingama da Abubakar Gada suka fice daga taron a cibiyar 'yar Adwa. If we agree on something, you don't come and change it overnight. We don't do things like that. That's why the man lost ya shaida mani manema labaru cewa matsayinsa na shugaban jam'iyya ya dace a bashi dama ya yi magana ko ya jagoranci taron, amma hakan ya gagara. karshe dai Jonathan ya kafa wani kwamiti da zai ci gaba da laluben sulhunta 'ya'yan jam'iyyar. Jonathan din ne zai jagoranci kwamitin in kuma baya nan tsohon mataimakin shugaban kasa na Madisambo ya yi riƙon Abdul Ningi shine sakataren shirye-shirye na kwamitin riko na Amin Makarfi. Ya ce sai an kira shi ciyaman din jam'iyya. Aka ci a zo wannan wurin ba. Na biyu sai ya yi magana da 'yan jarida. Wannan aka ce ba hana shi ba. Wanda kirawo wannan mitin din tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan mitin ɗinsa ne sai yanda i tsara mitin ɗin. Ai Makarfi bai ce komai ba. Ba kira shi sani caretaker kwamiti ciyaman ba kuma bai faɗa ba to kai ali sharif me yasa sai ka ce sai kai na abubuwan ya ce in ba a haka ba to shi ba zai saurari mutum ba mun yi matukar mamaki suke yi cene na cene da shi tsohon shugaban kasa yana ba shi hakuri kuma yana ki amma kuma mutane da yawa sun yi Allah wadai da irin wannan halayya a nasu bangaren mukarraban madu sharif sun ce taron ba shi da wani tasiri ga abin da tsohon karamin ministan kuɗi yarima ingama ke cewa ga abin kamar ba a fara yin mitin din a yadda aka yadda ba shine kaga sai suka shiga karamin daki to da aka shiga karamin daki kuma kuma ya muka ga dai abin da ya kamar dai ba dan shirya sosai ba to ka san in ka zo guri kaga kamar ba a shirya sosai ba kaga ka ka tafi yanka gida wannan abin da ya bada mamaki a ce Goodluck Jonathan yana wajen taron nan yana magana aka dinga sa in sa da shi wanda dukan ku da kuna karkashin Goodluck din nan ne me yasa kan faru lokacin da na zo ban ga an yi sa in sa da Goodluck Jonathan ba tunda dai kun fice kun bar taron nan saboda gamsu da yadda yake gudana ba me kuke jin zai faru gaba ah shi wato irin wannan taro da ma kullun kai ko a gidan kake ce mu zo mu yi taron shan fura ai zai mu zo to wannan kaga kamar ai eh, an zo an dan ko eh, ba sai ka cika cikin ka ba dama ai in kai luda ya daya wannan ya luda ya daya wannan ya rabin luda ya kaga alhamdulillah akalla dai an taru taron shan fura ai yanzu kai kana ba haushe fura kuma a waye bai shanta shugaban kwamitin amintattun PDP Wali Jibrin ya nuna amanna jam'iyyar za ta farfado ko ganta yayi nisa kuma son ta yayi yawa mutane suna son ta shi yasa kaga komai nata sai abu kadan sai a dawo a hura amma mu a pdp muke a pdp muka rayu a pdp za mu ci gaba ba maganan koma wata fati daga wannan pdp sai dai ko ba komai wali jibrin na ji an ce kai ka gaba ɗaya kayan alwashin a pdp za ka ci gaba da rana ina so a binne ni tare da pdp da kati na na pdp a ramin pdp insha allah tarukan sulhun pdp zuwa yanzu ba su haifar da maslaha ba da hakan ke nuna shari'ar kotun koli ce ka iya shawo kan takaddamar nasira da mailika murar amurka daga abuja najeriya